Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. zuciya, zuciya. Ma assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Har yanzu muna cikin littafin kallabi tsakanin raguna wanda yake mallaki ne ga mai dambu, yanzu ku za mu ci gaba. A hankali rayuwa ya ci gaba da tafiya tare da fatan samun daidaito a kan al'amarin ‘yarsa. Har tsawon kwanakin da ba su kirguwa, kwanaki sun rikide zuwa makonni, da tafiya ta miƙa makonni suka rikide zuwa watanni. Watanni sun juye tare da curewa wuri guda inda suka haifar da shekaru. A cikin wannan yanayin Fulani Aminatu tana da shekaru goma sha, gefe guda kuma Kilishi ta sako ta gaba inda take ganin kamar ita da take da yarinya mace budurwa ta dace mai martaba yi magana a kanta ba wai Aminatu ba. Amma ya karkata ga Aminatu don hakan yasa suka haɗe kansu ga baki ɗaya matan mai martaba idan ka cire Fulani Shatu ita ce kawai ta ki shirya al'amuransu domin ta fahimci wani abu da basu fahimta ba na mai martaba yana ƙoƙarin fitar da ita ne don halin da take fuskanta shi yasa bata takura wa kanta da azababban kishi akan aminatun ba sauran matan sun gama ajiye magana ɗaya akan fulani aminatu don haka fulani maimunatu ta sami mai martaba a babban zauren shi na hutawa cikin nutsuwa ya kalle ta domin ya san matukar za ta zo gaban shi da nata bukatar za ta zo don haka ya zuba mata idanu yana sauraron ta ta ce Allah ya baka yawan rai dama akan fulani aminatu ne mai martaba kana ganin a ɗauki yarinya ƙarama a bada ita aure babu wani abu sannan wani masarauta ce za a ba da aurenta ga yayyintan mata fulani barira da fulani sa'adatu ga fulani sakinatu duk yaran da suka fito cikin jinin sarauta ne ita kuma yar yantacciyar baiwar ba. burbishi yayi tare da cewa bakar saniya mai fidda furar madara ta samar da ita ne ta ya zan iya juyawa kaddarar ta baya Masarautar da za a kai ta aure, ki yi haƙuri lokaci zai nuna mana ko ina ne. Ba haka ta so ba, ta so ta ji ina ne za a kai Fulani Aminatu. Tawagar gobarawa sun yi tafiya tsawon mako uku zuwa hudu kafin suka iso garin Kano, inda suka samu kyakkyawar tarba daga sarkin Kano, shi kuma ya yi musu tanadi na musamman, inda ya bada wakilin shi tare da wasu manyan mutanen fada shi tare da rubuta wasiƙa zuwa sarkin Hadeja. Don haka babu ɓata lokaci aka sake tadda dawakai da kayan alfarma tare da akwatunan gwalagwalai zuwa masarautar Gombe don neman auren Aminatu. Tafiya ce wadda aka yi ta a cikin kwanaki biyu rak mai martaba sarkin Hadeja ya ba su wasu mahayan kasancewar tafiyar har da raƙuma kusan guda saba'in. Shi ma kuma mai martaba sarkin Hadeja ya ba da wasu manyan munduwar zinare ga amaryar sannan kuma ya ƙara wasu manyan dagatai da za su iya rakiya harfa da kwabbe. Kafin su baro garin Haɗeja, Sarki Abdullah na Haɗeja ya ba da wasiƙa ga amintaccen mahayinsa, kamar yadda Sarki Muhammad na Kano ya yi mishi. Ya ba da wasiƙar aka kai ga Sarkin Bauchi, tafiya ce ta tsawon kwana biyar. Kuma a yadda aka san masarautar Arewa suna da kyakkyawan haɗin kai da taimakon junansu, hakan ya sa suka mara wa masarautar gobar baya. domin a tarihi ya tabbatar da cewa babu masarautar da suke sa ƙarfin jarumtaka da kuma yawan sadaukai ko yaya suka shiga yaƙi ba a ka da su sannan da yawa masarautan suna ƙoƙarin neman taimakon su, tare da neman goyon bayansu a yaƙi hakan yasa da yawa mutane ke tsoron wanda zai buɗe baki ya ce yana da alaƙa da masarautar gobe saboda ƙarfin mulkinsu da kuma iya sarrafa yaƙi Sannan sauran masarautun suna ƙoƙarin inganta zaman lafiyar al'ummarsu, ba don komai ba sai don kar a fara yaƙi da za a yi asarar rayuka domin duniyoyin al'umma sannan babban abin kunya ce ka shiga yaƙi baka da masu taimaka maka. Masarautar gobir ita ɗaya ke yi da yaƙi babu mataimaki sai Allah. Wannan yasa kowace masarauta ta shafa wa kanta ruwan sanyi ta zauna lafiya da su. Bayan haka kamar yadda suke wa masarautar gobar hidima, ita ma masarautar da za su shiga wani abu tabbas za su iya taimakawa. Wannan shine ake kira da ƙarfin zumunci da dangantakar da ke tsakanin masarautun. Ko da mahayan ya isa da saƙon sarkin Bauchi aka fara shirin tarbar bikin sarautar Gombe. sannan aka musu kyakkyawan tanadi kasancewa masarautar bauchi tana cikin manyan masarautun da shehu usman dan fodiyo ya kafa da kanshi inda ya turo wakilan shi yakubun farko haka ya haifar da wani irin daidaito tsari a garin da masarautun baki daya bayan kwana shida suka iso masarautar bauchi kuma alhamdulillahi sun samu irin tarbar da ya dace don dama tun fil azal mutanen bauchi akwai karamci da amsar bakonsu. A ranar sarkin Bauchi ya tura saƙon zuwa ga sarki ga bakin shi nan zuwa, kuma tafiyar kwana ɗaya ce da wuni ɗaya. Don haka ya gaya musu za su taso nan da kwana biyu. Masarautar Gobe. Tun daga yanayin gyaran masarautar tare da kula da wasu manya-manyan ɓangarorin cikin masarautar, ya sa kowa ya sha jinin jikinsa. Tabbas duk inda ake tsammanin za a kai Aminatu babban masarauta ce mai ƙarfin iko da mulki. Gaban sarautar babu wanda ya san inda za a aurar da Fulani Aminatu, amma Inayo ta sani haka jakadi ya jebu. Ta yi ta bugun cikin Inayo, amma bata taɓa buɗe bakinta domin magana ba, baya kaɗan a cikin masarautar. Ana tsakiyar fadanci mahayin Bauchi ya zo cikin girmamawa ya isa gaban mai martaba yanzu bai sako daga masarautar Bauchi domin isa da bayanin jibi insha Allah baki suna nan zuwa. Ku bashi silallar zinari sannan a ƙara mishi da wakwai uku a bashi bayi mata biyu tukuici ne ga sakon da ya kawo. Allah ya ƙara girma da ɗaukaka, Ubangiji ya jibanci al'amuranka, sarki ya amsa, sannan mai martaba ya kalli ƙanin nashi, babayo ya matsa kusa da shi ya faɗa mashi baƙi suna da zuwa masha Allah su ga kanmu na wannan masarauta mai albarka za su taso Jibu talata za su huta laraba da alhamis ranar juma'a insha Allah muna fatan ɗaurin aure a cikin masarautar nan in ji babayo kafin ka ce kwabo sarkin gida da sarkin zagi sun isa cikin gidan suna sanarwa cewa baƙin mai martaba suna nan tahowa A cikin gidan kuwa tun da aka yi sanarwa Innayo ta saka Fulani amina ta ɗaki ta hana ta fita saboda ta san kowa ya wasa wukar shi da fitinar shi dole a shirya ta. Don ma an kawo mata jike-jike baffanta babayo idan ba haka ba ai da yarinyar ta kaɗe har buzunta. Tun daga ranar da aka sanar bakin Gombe na zuwa aka ƙara yawan tsaro, aka ƙara yawan kulawa ta musamman. Sannan shi kanshi mai martaba sarkin Gombe Alhaji Shehu Usmanu babban addu'ar shi a fitar da Amina ta lafiya. Hakan zai saka shi jin nutsuwa. Rana ba ta ƙarya kamar yadda aka sanar ranar Talata da Magariba bakin goburawa suka iso sannan suka yada zango a wajen garin Gombe tare da tura bayi mata ƙarƙashin jagorancin jakadiya rama. Tun kafin su iso aka shiga fadar da labarin bakin. Daga masarautar gobar kafin ka ce mai labari ya karaɗa cikin gidan take kowace mace ta kama kanta da yaranta. tare da ganin adalcin da mai martaba ya yi na aurar da Fulani Aminatu ga masarautar da kullum cikin shirin mutuwa yake. Ya kyauta, shi fa mahasadi kullum haka yake, da zarar ya ga can bai ci ba, to gaba zai ci, kamar ba a nan ake son sanin ina ne za a aurar da ita ba, yau kuma ana ganin adalcin mai martaba da zai kai ta masarautar gobe. A hankali labarin auren Fulani Aminatu ya zama mafi girman labarin da ta wanzu cikin masarautar da kewayenta, ya kasance ko Innayo ce ta gifta gulmarta ake yi. Ya ficenta ake yi kasancewar Innayo ba karamar mace bace domin aƙalla tana shirin dosar shekaru talatin, amma a kasancewar ta baiwa mafi kusanci ga Fulani Aminatu da yawan mutane suke kiranta da jakadiyar alkhairi, musamman ma bayi 'yan uwanta, domin ta kai ƙololuwar sanin darajar kanta da kimarta. Mace ce da ta fahimci abin da take yi kuma su ɗin can bayi ne amma wanda tarihi ya nuna tun da aka kafa masarautar zuri'ar ta take cikin masarautar kuma suke aikin bauta. gashi ana hasashen mai martaba sarkin Gombe zai barta da Fulani Aminatu kasancewa kamar uwa ce a gurin Aminatu. Tana zaune Jakadiya Bimba ta zo cikin tsananin son jin wani abu daga Inayo ta ce mata. Jakadiya Alkhairi, wai da gaske uwar ɗakin ki sarkin gobe za a aura mata? Murmushi ta yi sannan ta miƙe bayan ta tattara zaren da take yin adon fure a jikin farin mayafin silki. Wata yadi ce da ake zuba da shi daga nahiyar gabas mai santsi da yauki. Sannan yana wani irin ɗaukar idanu kamar karin muski. Sai zaren audugar da take kaɗi da shi, wanda idan ta cire 'ya'yan audugar take zama ta yi kaɗin zare. A hankali ta karkaɗe mayakun sannan ta kalli jakadiya ta ce mata, jakadiya kenan. ai idan ba a ji mutuwar sarki a bakin bafadi ba, ai ba za a ji a bakin wawa ba. Tana gama faɗar haka ta juya tana bon bayan innayo da harara, har ta kusan ƙulewa ta ce mata, Mai martaba yana neman ki, to daga haka bata kuma juyowa ba ga jakadiyar, domin matuƙar ta juya gare ta za ta iya magana maganar kuma da za ta iya fidda amo, kuma ba ta son ya zama kamar fidda amo ne daga ɗanyen ƙarfi. Tana shiga ta samu Fulani Aminatu ɗauke da ɗan zumanta A duniya Fulani tana masifar ƙaunar ɗan zumanta da ta saka mashi ɗan dalago, wanda Hamma Buba ya bata shi kafin ya tafi Sokoto karatu. Don duk abin da ake Buba bai sani ba, ina yau ta kira sunanta a wani irin shagwababben murya kafin ta ci gaba da cewa. Ɗan dalago ya ƙi cin komai yadda ta yi maganar gwanin ban sha'awa ce, domin irin yaran nan ne da matuƙar suka samu gata da kulawa za a yi taɓararin yara masu cike da hutu. To ranki shi daɗe, ya zan yi da ɗan dalago tunda ya ƙi cin komai, ba mamaki azumi yake yi, ina yau ta faɗa mata haka. Dago kai ta yi tana kallon ina Inayo kafin ta sunkuyar da kanta ta ce, na yau na amuranki shi daɗe, ki yi haƙuri, mai martaba yana kirana. Idan na dawo, zan saka ɗan lago ya ci abinci ko kuma yau na saka sarkin gida ya yanka mana shi a huta a'a yin nayo kar a yanka min abuna zai tashi ta faɗa kamar za ta yi kuka fita yin nayo ta yi da sauri ta nufi babban sashi da sallama ta shiga tana mai zubewa akan gwiwarta Allah ya baka nasara, Allah ya baka lafiya, Allah ya tsare ka da tsarin shi. uban Aminatu uban sakira Murmushi mai martaba ya yi, sarkin fada yana cewa, mai martaba ya amsa jakadi ya alkhairi, mai martaba ya kuma amsawa uwa ga fulani Aminatu. Babayo ya fara magana cikin dattako. Ina yau mutanen Aminatu sun iso za a ɗaura aurenta ranar Juma'a gobe kuma ba mu sani ba ko za ku yi wani abin da ya shafi al'ada irin taku ta mata. Akwai sako daga masarautar Elkenemi wato masarautar Borno na turare. A nan cikin gida kuma, Bilkisu ta gaya mun wai ana wanka da madara da wasu al'adu, gobe insha Allah za a zo tare da Fulani Shatu. Za ku tsaya akan al'amarin Aminatu. Insha Allahu zan tsayar da hankalina da nutsuwata akan komai na Fulani Aminatu ta faɗa kanta a sunkuye. da zama yi tare da cewa ban sani ba ko akwai 'yan ku na mata ki samu Fulani Shatu za ta yi miki ƙarin bayani. Insha Allahu zan same ta Jinjina kai ya yi sannan suka sallame ta, bata koma sashen su ba sai ta wuce cikin gida, a nan ta samu ana ta aiki kamar yau ne bikin. Saukewa da ɗorawa na manyan tukwane kawai ake yi, Zakadiya ta tsaya akan komai kamar me. Wuce su ta yi, saboda yadda bayi suke ƙaunarta duk inda ta wuce, miƙa mata gaisuwa ake yi, har ta isa sashin Fulani Shatu. Tun daga bakin kofa ta yi wa karo da kilishi, cikin girmamawa ta zube ta gaishe ta, rike gaisuwar ke in nayo, ai yanzu tsakanina da ku sai alkhairi, tunda na ji mai martaba ‘yar lelan shi, a taka ba za ta ƙare. Murmushi in nayo ta yi, bata ce komai ba, daga can ɗakin Fulani Shatu, ta ce, hmm, kilishi kenan. Ɗan tsakon da uwar shi ta kasa, ai Allah ke ci da abin shi. Ai Aminatu ta zama kainuwa, idan ana faɗin mai rabon ganin baɗi, to ko da jinjibi aminata ta ketare iyakar kowa. Dariya kilishi ta yi sannan ta ce zuciyar mutum birninsa ai ba sabon abu ba ne, cagar zakara da tsakiyar rana. Sai dai a biɗa sa'a da ta goma cin alkaiki. Sa kai ya fi bauta ciwo, wani da barci, wani da munshari. To bari mu ga mai sa a tafiyar da babu guzuri, in ji Fulani Shatu. Ina neman tsari ga kukan jaki, ai a nan nake da iko, a can kuwa Zaman ta ya isa haka, tana faɗar haka ta juya za ta bar wurin fulani Aminatu ta ce. Da alamu dai tsayuwar bata ƙare wa mai shirin gyaran wata ba. Bari mu jira mu ji a bakinki. A fusace ta juya tana kallon fulani shatu kafin ta yi kwafa. Kallon in na yau Fulani Shatu ta yi sannan ta ce mata, Ki ɗauka na ji daɗi da mai martaba ya amshi buƙata da, na barin ki a wurin Aminatu, domin ba za ta yi maraicin uwa ba, Ke ɗin kamar wata alƙarya ce a gare ta, ki nuna mata yadda ake magana da yadda ake mu'amala da kowa. Kar ki sake ta zama matattarar share kowa, ki nuna mata babu maraya sai rago, ki tsawatar mata, ki nuna mata kuskuren abu, yarinya ce, kar ki ce za ki batta ta yi wasa kamar yadda take so. nan da shekara ɗaya ba mamaki ta fara neman zama mace domin idan ta samu kulawa ƙashin girma ne da ita kar ki manta marainiya ce gwargwadon abin da kika bata gwargwadon yadda za ta kula da kanta da ahalinta Masarautar da za ta shiga babban masarauta ce mai dauke da manyan al'amura ban sani ba ko za ta iya dauka. amma na haɗa ki da Allah, ki nusar da ita abu ɗaya domin da shi za mu yi alfahari mu ba mara ‘ya'ya kunya. Kar ki sake abin kunya ya dawo masarautar nan, domin zai fi kyau a ci mu da yaƙi sama da a wayi gari masarautarmu tana fuskantar barazana da tsangwama saboda kuskuren wasu mu. Miƙa mata kayan ta yi tana gyara mata yadda za ta yi amfani da su, da kuma taimakawa Aminatu sannan ta ce mata, akwai baƙi a cikin gidan nan ba mamaki za su iya zuwa domin neman ganin Aminatu, wannan huruminki ne, a ganta yadda ya dace, huruminku ne ku barta yadda za su tafi da kowa, amma ki sani muna da kyakkyawan yaƙini cewa ke mutum ce guda ba bari ba. Aminatu tana hannun Allah, tana hannunki duk abin da ya dawo ke ce mafi girman laifi. Gyada kai Innayo ta yi, a yau wani nauyi ne kuma ya kuma hawa kanta sama da ko da yaushe, kuma a tsarin sarakuna babu abin da suke gudu kamar abin kunya. ba su ƙaunar su ji a cikin masarautarsa an samu matsala ga kuma aminatu da kowa ya san yadda ta taso a cikin tsangwama ya isa ya karya zuciyar inayo haka ta yi ta godiya sannan ta fita daga sashin ta nufi nasu ko da ta isa shigar da aminatu kewaye ta yi ta ajiye ta tana faɗin ki shiru bari na miki wanka ta faɗa a hankali Buta ta yi ta haɗa ruwan zafi sannan ta kawo madarar turare da kwaɓaɓɓen sabulu da lalle ta shiga wanke Aminatu da shi tana gurje mata jiki. Fulani Aminatu fara ce kyakkyawar gaske ba ta ɗauko kalar fatar mahaifiyarta ba. Sai ta ɗauko na babanta, sannan yanayin kyanta da jikinta na mahaifiyarta ne. Hakan ya saka mutanen gidan tsanarta domin ita uwarta sabida kyanta ya ƙara rura wutar kishi tsakaninta da su. A wurin kilishi da sauran matan mai martaba, sai da ta mata wanka sosai sannan ta fito da ita zuwa ɗakinsu ta shirya ta tsaf kafin ta shafe mata jiki da turare ba ta gama kimtsa ta ba aka musu sallama daga bakin ƙofar sashensu. A ɗaruɗe suka kalli ƙofar ɗakin Babban mayafi ta rufawa Fulani Aminatu, Jakadiya Jebuci da wasu manyan bayi mata suka shigo ɗakin, ɗauke da manya-manyan tasa na daman miyar lalle da ya ji turare. Kallon su ina ta yi kafin ta sake murmushi ta ce musu da raina haka wani irin kallo jakadiyar ta yi mata sannan ta ce mata. Ana babbaka giwa, wa zai ji kaurin zomo, malama ba mu hanya mu wuce, Fulani Aminatu zo ki cire kayan ki? za a yi miki wanka da lalle. Bata kai aya ba ina ta ce mata haba, ai komai saurin unguwar zoma ta bari a haihu ko ki mai da shi an riga da an gama ba mu buƙatar na kowa sai na Allah dariyar ta kai ci jakadiya ta yi kafin ta ce kina wasa da ni ko ko ke kanwar kakata ce da zan dara da ke ga hanya na kika saki wani abin ya same ta wallahi da baikon sarkin gobar a kanta ki jinjina girman rundunar mayakansu murmushi ta yi sannan ta koma gefe ta tsaya me furcinki yake nufi in ji jakadi ya jebu. Murmushi yau ta yi sannan ta nuna mata hanya. Kowa ya ci tuwo da ni, hmm, miya ya sha. Ina yau inda rai da rabo za ki biya bashin da kika ci, in ji jakadiya. Dariya yau ta yi sannan ta ce mata haba, gaske? Don haka ki ajiye a hannunki wata rana ba mamaki masharuwa magirbi. A fusace suka fita da kayansu, Murmushi yau ta yi sannan ta ci gaba da shirya fulana Aminatu. Masarautar gobe. Ana cikin fadanci sun kuyar da kai shamaki ya ce, Allah ya baka nasara ya kuma taimaki dirkin gobar. Jinjina kai sarki Bello yana sauraron shamaki don ya san akwai magana a bakin shi, sarki ya amsa wa shamaki. In ji sarkin fada cikin wani irin shakka da abin da zai fito daga bakin shamaki ya ce, Allah ya huci zuciyar bardan gobar. Sarki ya amsa wa shamaki, ya faɗa abin da yake bakin shi. Sarkin fada ya kuma faɗa, Ganin shamaki na gumi ya sa sarki Bello ya ƙara jinjina abin da yake son faɗa ba ƙaramin abu ba ne ba, sharaf sarkin zagi ya fara magana. Allah ya baka nasara da nisan kwana. Shamaki ya kasa magana, ai abin da yake son faɗa ba komai ba ne ya ji raɗe raɗi ne da yake yawo a cikin masarautar nan. Akan sarkin Gombe zai baka auren ‘yar shi ne, don ya fidda Fulanin da suke cikin masarautar nan. ya faɗa yana muzurai. Dama shi sarkin zagi an tanade shi ne domin sake kowace irin magana da ta yi wa kowa nauyi. Shiru fadar ya yi kowa yana jiran aji mai sarki Bello zai ce har ya miƙe zai bar fadar aka shiga cewa gyara kimtsi mai martaba zai tashi a hankali ya miƙe ya bar fadar. Bin bayan shi da ido shamakiye yana sauke ajiyar zuciya domin abin da bai zata ba ne. Kallon sarkin zagi ya yi tare da mai da hankalin shi kan kujerar da sarki Bello ya miƙi Barka da arziki, ciro mai faɗa wa Shamaki, girgiza kai ya yi, kana tsammanin da iro ne tuni ba a sauke min rawani na ba, murmushi ya yi, shi ma ya bar fadar yana dariyar Shamaki.